Makarantun firamare masu zaman kansu na mai goma sha takwas waɗanda aka jimilta yawan ɗalibai dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da shida aka rufe dalilin rashin izinin kafa ko buɗewa a cewar daraktan ilimin firamare na yankin Yamai, Burema Haruna Kwaku. A fuskar waɗannan makarantu goma sha takwas akwai ɗalibai dubu da ɗari uku da tamanin da shida inda a cikinsu dubu da ɗari uku da arba'in da ɗaya ɗalibai ne na ajin firamare sai kuma ɗalibai ɗari uku biyar na makarantar Reno. Mun sanar da iyayen waɗannan ɗalibai da aka rufe makarantunsu na cewa suna iya mai da 'ya'yansu a makarantu na gwamnati da suke bukata. Kawai abin da muke so shine su gabatar da takardun shaida mai ɗauke da sa hannun hukumomin waɗannan makarantu. Ko a ganin ku wannan shiri na mayarwa ba zai ɗauki lokaci ba sanya ɗalibai makara ko kuma ta da hankalinsu ta wani ɓangare. Ba matsala ko ɗaya, ko da a ce ranar Litinin 31 ga watan Disamba ranar da za a koma karatu idan aka gabatar da duka waɗannan ɗalibai a cikin makarantun gwamnati za mu samu musu guri. Mun san duka unguwannin da waɗannan makarantu masu zaman kansu suke. Mun ɗauki ƙwaƙwaran matakai tare da makarantu na gwamnati. Kwamitin da zai yi aiki a kan wannan al'amari zai haɗu rana Asabar. Idan kwamitin ya ba mu izinin buɗewa muka samu takardun izinin da ke ke dauke da sa hannun magabatanmu sai mu ba su damar budewa. Amma sabanin haka ba za mu ba su izinin bude makarantun ba ranar Litinin 31 ga watan Desamba 2018. To yanzu yaya makomar waɗannan malamai waɗanda aka rufe makarantunsu, mi za su zama? Waɗannan malamai na makarantu masu zaman kansu bayan da shakar cewa da yawan su ba su da ingantaccen ilimi da ke ba su damar ba da karatu. Akwai malamai bakwai biyu suna da diploma na BAPC kuma ba na Nijar ba. Akwai kuma biyu da suke da takardar shaida CFAPD. Sannan uku ba su da ma diploma. A yau fatanmu shine waɗannan makarantu da aka rufe su gyara yanayinsu kafin ranar 31 ga watan Disamba. Kenan kwanaki biyu ne suka rage musu ranar Juma'a da kuma ranar Asabar. samedi